Eh? za ki ina abin karya ko ina karkitar da wannan soyayyen dankalin da kosan da wannan waye waye din su ne abin karya ga suna a gaban ka kuma me wani abin karya kake so bayan wannan kai ne farar da suya maka dankali da kwace mu baka so sai dai na maka na maka kosai da dankali kuma yanzu na tashi da sassafe na maka zan tafi kuma ka ce mu wannan ne abin karya ba wani shayi ba wani ci ba komai okay. bari na kama ka shi shikenan mm, shikenan ko in sha ruwan shayi kawai mm, wannan ba wannan da wannan karikicin ba madara ba wani komai ko me mai amfani a ciki ba wata madara ba ban fita ba ni milo ba wani waye a hakan ɗebi ruwan shayi. Dan Allah dan Allah ka fi san na makara abun aiki. Oh, ba rana ni da aikin ki aiki ki ba amfani ba shi da amfani ni a wurina ki tsaya ki mun aikin aure kawai. kaina ba ka gani dai na gaji dan Allah dan annabi aikin nan kai ma ka san inda ake yin sa shikenan sai na je wajen aiki a makarfi sabilillahi okay ba na da aikin ki ki tsaki min aure nake da ke kawai ki tsaki min aikin aure aikin ki bai a gaba na in ki samu kuɗi ne kike bai kuɗi ki tsaki min aiki oh, oh oh okay Yeah, fine fine eh gaskiya ne Hey. Okay. No, hmm, no, fine. Yeah, good. Yes. Yeah, yeah, yeah. Fine. sai yanzu ka zo lafiya jike da jini kuma ya turi dan na san halin kayata ta eh, kalla ko a mota ina za ka da fayar ah, shirin ta lokacin ni ma da ina bai ba shara je na yi saini ne ka yi eh. yanzu lokacin yin sainin ne mashin ɗina ne yake ban matsala wallahi ga tsaya tsaya dan Allah ina tambayar ka karfe nawa yanzu yanzu ne lokacin da ya kamata ka zo wajen aiki ko yanzu ne ya kamata ka je kai attending tun yaushe nake jiran ka a ofis baka zo ba har na fita na dawo baka zo ba to wallahi kaga malam ba abin da ya dame ni da matsalar mashin ɗinka ba kuma abin da ya damu kamfani da maganar mashin ɗinka mu aiki muka ɗauko ka kamana kuma shi muke bukata kamana ba maganar mashin kaga tunda na, na lura ka gaji da aikin ko ka zo mu je ciki na ɗauki takarda na baka ka rubuta da hannunka ka bar aiki a wannan kamfanin sai mu ɗauki wani mu saka a matsayinka in ma haka zan rasa aikin wallahi tallahi dan Allah ki haƙuri ya rage ita maka ki haƙuri yanzu ka san da haka yanzu ka san da haka zan yi to bari in gaya ma idan ragama gidanka tana hannunka ni ragama ofis ina tana hannuna ne haka ne gaskiya ne nan in ce da aka dauki loan aka baku da kudi da kai da yan uwanka abokanan aiki kowa ya je ya bayar ana masa abin da ya kamata da shi yana ciyar da matan shi da 'ya'yan shi amma kai ka dauka ka je ka siyar ka biyo ni ofis ba za ka zo ba to me ka ce kina ni dai ina nan akan bakana matsawar kina son mai aure to ki janye akan maganar aiki da ke ina so ka sani gaskiya wani umarnin mahaifina ne naji amma fa ina son ki sani idan fa har kika dage kan cewa lalle kina son mai aure kuma kika nuna kin fi son auren da aikin to ba abin da zai hana shi ba gaskiya ba abin da zan iya yi akai sai dai kai ka je ka same shi da kanka duk abin da ya ce shikenan Jack. My name is Lemo Bridge. Yeah? My name is Lemo Bridge. damun ka ne? Lemo kika ce? Tunda muke da kai ka taba ganin na sha bakin lemo? To ai bakin lemo na ijiye ku ne. Kaga, ina lemo? Kala ta ne shine sa na yanyi. ka shanye eh tunda kala ta ne wanko kofin na yi tsaka shi za mu wuce gidan da wai me sirri ne daga ana ta so sosai eh, za mu tafi ne za dai ranki dade wallahi wata yayi nisa yanzu na gano ba ni da gano yau an dace. Kai ma gashi. Amin amin. sai ku yi amfani da shi tun da san cewa muna hutu ko eh, eh, sai ku yi amfani da shi za mu yi amfani shi zuwa mandi eh zuwa eh, mandi yawa Allah shi to na gode kira sai wannan kenan ku kai da matan gidan yawa <laughs> um, ina da mahidi na ya faci mahidi na dole sai na je na ya faci to ba da mu gaki da kuma laptop ina office shekara da Solar Farm Um, kafin ka kai facin mashin yan zai shiga ciki nan za mu gana da md akwai tattaunawa da zamu so idan in ka tafi ka je la'asar ta in ban je da wurin facin mashin ba sai dan tura ni kaga ina maka magana to to ina ciki za mu gana da MD za mu tattauna da shi kuma tattaunawan zai ɗauki lokaci don haka ga mota na ka wanke mu don wankin da kamun da bai fita ba ka wanke mu in na fito zan wuce am in ka gama wankewa ok ba no in a sa mu a mota a sa mu a mota kafin nan mun gama zan zo sai mu wuce ke ce mijin ne ko ni ne mijin ba gogon karfi wai me yake damun ka ne ya za a yi ka shigo cikin gidanka ba sallama sai ka ce karamin yaro baki isa ki tsara min yadda zan yi a gidana ba da gidan da abin da yake gidan ikona ne a ƙarƙashin ikona suke sai yadda na ga dama zan yi gaskiya ne Allah ya baka hakuri da Allah ta shi ki dauko abinci zan je dan to ki kama abinci hmm, abinci tun yaushe nake gaya maka abincin gidan ya kare kai kaman ba da kai nake yi ba ai yanzu gashi da ka gani da idanka ni ban da wani abinci a cikin gidan nan sai indomi kwaya ɗaya rat da ya rage kwaya ɗaya eh katan ɗin taliya katan ɗin indomin ƙaramin buhu na shinkafa duk ya ƙare amma ke a bazazzara ciki kaga kaga gugan karfe ka daina fa faɗa min irin maganganun da suke fitowa daga bakinka ba ba na so ka dinga faɗa min irin wannan magana an faɗa mutuciya a zalima wacce bata san daraja abinci ba to abincin nan taliya katan ɗaya indomin katan ɗaya ƙaramin buhu na shinkafa ce ya ƙare da yadda kike kai mu abinci daman da yadda nake kaiwa mana da yadda nake kaiwa ya wuce cikinka abinci mutum nawa kuke ci kake ci a cikin gidan nan ni ai taya ka nake yi gaskiya ne gaskiya ne gashi ma na ninka ki biyu ta ni kike to tunda tunda ta ni kike kowa ya ci da kansa kina ɗaukar sama da dubu ɗari dubu goma sha uku nake ɗauka albashi saboda haka kowa ya ci da kansa mm. ai ba zai in ciyar da kaina ba muddin ina mazaunin matanka a cikin gidan nan ba zan ciyar da kaina ba sai dai idan na bar gidan nan za a ciyar ba kuma ana auren naki kuma dole ki ci da kanki ka ce kana bakin cikin da albashin da nake dauka ne kin san me yake bata min da ku me ya faru haba malama nafisa kun san kamfanin nan muna ka abubuwa da yawa muna da kuma kaya wanda ya kamata mu baku a farashin shi sari kuma ku samu riba amma sai ku dinga zuwa wani waje can nesa kuna siyowa ajiya abin ne da yawa amma kar ki damu to ba damuwa ya kamata ku dinga siya a gumin ai an ce da arziki a garin wasu gwanda a naku ko ni haka ne <laughs> ai za mu try insha Allah to Allah ya yarda Ka koma ka je ka yi sallama. Eh, na dan kwankwasa kofa da zai shigo. Ka koma ka je ka shigo da sallama. Hajiya, gaskiya wannan ma'aikatan nake fa sai kina yi. Ana haɗa musu da samina idan ba haka ba. Wannan kamfanin wata dan aka yi baki gaskiya za ku ji kunya. Hmm. Wallahi haka nake fama da su ba irin saminan da ba a tura su. Kin san halin mutane kowa da irin sa ne. Salamu alaikum. alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam ka sa min da yasa na kira ka ah. idan aka yi baki me ake musu a kamfani ya eh, an bude ba la rufe mu baki idan ruwa na da magana an bude musu kofa ko dama bude kofa shine ake ka ba wani kayan sanyi ba komai ya kare ai na ga miki na miki bayani na ce babu kayan sanyi ba abin da na tambaye ka ba kenan ka kama hanya ka je ka kama ta abu mai sanyi Mm. Ba abin da ya dame ni shagon Nura. Ba na son lemo a nan area. Ka kama hanya ka tafi can nesa ka je ka siyo mata kuma ka dawo akan lokaci. Amma fa da nisa fa. Kaga, zo na. Ni kake ma irin wani tafiya? sa wani sayin da ya yake ba na Allah ki haƙuri na Allah na isa wallahi da gyara a wannan kamfanin <laughs> karki damu insha Allah yanzu zai ba to ya zai yi shi yasa nake so na bisa da ma'aikata gaskiya kamar kake so ka dinga sawa ana zagi na a gari me isa kake so ka dinga ɗaukan magana wa kanka me isa za ka ɗauki plus ka je ka siyo kayan kalla bayan ga abin karyawa na maka da can gwara in janyo miki zagin ai ta zagin ki kuma na rika fita kenan ina siyo wannan ya ishi wannan abin da na so ne ta yi kenan kaga dan Allah ka yi haƙuri ga abin karyawa na maka dan Allah ka yi na maka abin karyawa Ban mu kai ka zan bar mu wanda wanda wanda ya yi ni dai na ce ka yi haƙuri dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka ji kai haƙuri ka ci abincin nan don Allah tun ɗazu da na ga babu kayan abincin nan shine na ji kira Jamilu mai kanti na ce ya dinga kawo min kayan abincin ya so duk wata sai na dinga biyan sa kuɗi kuma na dafa na kawo na samu ba kana kai ki rinka naki ke kaɗai ya haƙuri mijina ya haƙuri gugan ƙarfe na hajiya ya haƙuri na wajena ya hmm? haƙuri ka ci kaji ya haƙuri mijina ci kaji kaji mijina gashi nan kaji ha ba mijin mace hudu duk da dai ni dai na san bani da kishiya sai dai a aljanna Kaci ci kaji hmm. ba komai na hakuri bari ɗaga yanzu ne kika san sai da kika ga na kunshi fushi na san sannan kika san daidai daidai na cika ya kuri. ka gura dauke wannan ruwan sanyi bai dau ba haka nake zuba saboda rai na ɓace yake ai wallahi da kin sake baki zo gidana ba wallahi idan da kin tashi nima ma ba zan je gidanki ba gani gari na kike zumunci inda na daka ta taki ni zuwan ma ba zan gidanki ba saboda baki da zumunci kwata kwata <laughs> ba ma wannan ba ina fatan dai an daidaita da ke da gugan karfan naki ke dai ki bari kawai sai dai a je shani kin ga magar wannan magana ya maganar tarewanki ne tarewa an gaya miki muna nuna ta bubbugawa da shi ba shi bai yadda ba yana da yara da yawa ina zuwa wajen aiki wa kula masa da yaransa to ke me kika ce masa kin san mazan ne sai a hankali to ina nan ina dan lallami sha Allah ya sa dai mu dace ya hakura in ci gaba da aiki na hmm, gaskiya ne amma Allah ya daidaita ku dan ni na fi son ya barki ki ci gaba da aikin ki wallahi ni da shawarar da zan baki zuna da ki lafiya abinda zan gaya miki kenan ba wanda ni ba ah, Na gode. Allah ya bar zumunci. Diga da mutanen gida. Na gode. nan wannan ba kazar gidan gona ba ce <laughs> kada fa kasance abincin da ya shige ka da yawa hmm. kin san ita kazar gidan gona nama ne tafi amma gardi sai kazar hausa <laughs> wannan gaskiya ne <laughs> hmm. a zuba min wannan yafi zaƙi yafi zaƙi <laughs> kuma da gaskiyan ka wannan in yafi zaƙi <laughs> wani gugan ƙarfe, hmm. ka fa san gobe akwai aiki amma na ga ban ga mashin ka ba an gyara to kuma mai gyaran yana bi na kuɗi ne kuma da kunya an karɓi mashin ɗin nan ban biya shi ba kuma daman can ma yana bi na wasu kuɗin. Nawa yake Dubu ɗaya ne da ɗari shida amma akwai wasu ragowar kuɗinsa daban da yake bi na da daɗiya. Hmm. To shi ne sai ka tsaya kana wani abubuwa ai ka gaya mun tuntuni tsakanina da kai fa ba wani boye-boye. Na zo.